قلت بمشي بحي ينظمون أنا مكان اللي فمن سوى أهل أهل مني هل يجزئهم أن ينهروا قبل صلاة العيد فمن سوى أهله faman siwa alumi na kenan ba da shi ba faman siwa na ku da wasu zuku me aka ce ahalumi na sai da ce kaga mina mai bambancin da da milli sawa faman eh, sauwa ko faman siwa alumi na wanda ba yan mina ba tun da siwa amma a ce sauwa wanda ke da ta yan mina kuma fama siwa alumina wa'inda ba yan bane ba ne ba so wanda nan mafi yancin magana ana magana ne mutanen da ke zaune a mina ba fa mina ta ne ba mina ta aikin haji hal yujri'uhum an yan yanharu qabala da idi sun yanka kafin sallah idi zana su ai ba ne ba wani halin imami su ba ruwansu da imamu في قول مالك حمادي آه، صوتي قبيل هو هو في واحد منا هل يجزئهم أن ينهروا قبل صلاة العيد سيدكم يا يوائي قبل صلاة العيد wani harin imami fi kauli malik mutum mun sunan alayya sosai limin yayan ka ƙanar la'ayi jirgin uku illa ba da salatin da'idi wani harin imam yanka ga yi mutu ba sai bayan sallar idi kuma imamu yayan ka sai za a yi ka za eh, a su da wuri suke yanka kultu wa'adul bawadi mutanen karkara كيف يصنعون يا ذات أيكة أني يعني في قول بالي الذين ليس عندهم إمام وانت باب إمام تعريده ولا يصلون صلاة العيد جماعة كما باس صلى عيد أجمع تنباس ديوا قال يتحرون أقرب أئمة القرى إليه ai wannan ba sabuwar magana ciki za ku cin shi garuruwan da suka fita eh, kusa zuwa gare su yanzu dai gari kaza an yanka bayan haruna ba da hu kultu a hana makkata to yan makka mallam ya shadil mamin hu wanda shi bai je aikin hajji ba da ba duka yan makka suke zuwa aikin hajji ba متى يذبح وضحيته في قول مالك قال هم مثل أهل الآفاق وكنتم mutane وكنتم mutanen sassa fi في hayako إذا لم يشهدوا الموسم هذا وقال مالك رحمه الله كل شيء في الحج إنما هو يوم وما ليس في الهج إنما هو وضعه قلت فلو أن رجلا اشترى بننا يوم النار شاتا جاءت ونمت ياسير أبو أمينة رانا صلى أو بقرة أو بعيرا ولم يوقفه بعرفة أما بيتان شيء أعرفه ولم يخرجه إلى الحل ابتدى شيء اللغة يدخله الحرم وينوي به الهدايا جاشي يني هدايا دشي وإنما أراد بما أن يضحي يا ينكي أبين ليس اللي يضي فيجوز له أن يذبحه قبل طلوع الشمس ya halatta ya yanka shi kafin huduwan rana au yi akhiruhu ko zai bashi wa ya kuna udhiyya wa yasbahu idza zabaha an-nasu bahayahum fil afaqi fi qawli malik am kaifa yasna'u magana dai ko yaya zai yi kala yasbahuha fahawata kada yanka kafin rana ta hudu ya yanka da hantsi وليس وليست بل هي بسيبة لأن عالمنا ليس عليهم أضاحي يمنا بطا ليا في رأيي فهم أنني وعدين المسلمين جمالي بقو قلت أرأيت من أوقف هديه من جزاء سيدي wanda ya tsaya da hadayarsa amma wannan hadaya sakamakon farauta ne au mutu a teku ko hadayan tamattu'i ne ko da zalika au qafahu bi arfata ya tsaya da shi a arfa thumma qadima bi makkata kana harahu bi makkata jahilan tunda amina ake yanka wannan je da shi makka yanka bai sani ba wata raka mina muta'ammidin sai yana ma sani gangan ya bar mi da wuce da rakon sai kai shi makka ayu juzi'uhu wa yakunu kada afa ya yi hadayan amma ya zama ya fata kam la yi jiri uku ƙala ƙala rahimahullahu fil hadayin wajibi hadayan da ta waje ba idan aukafahu bi arafata idan ya tsaya da shi a arfa falam yanharhu bi mina ayyama mina dalla minhu dan ta ne daga gare shi فلم يجده بيساميه با إلا بعد أيام الغناء قال لا أرى أن يجري عنه إنا قنن ونن يا كاتا يا كاتا وأرى أن ينهر هذا وعليه الحديث ونن تنزي ينكش أما لدي إذا شهد الذي كان عليه كما هو قال وقد أخبرني بعض من أثق به sashin wanda na gamsu da su da iliminsa ya bani labari amma ne annahu kana yaqulu qabbala alladhi sami'tu min kafin wannan da na jiwo daga gare shi wannan ne na jiwo amma wancan kafin ne innahu in asaba alhadaya alladhi yadhalla minhu in mutum ya samu hadayan da da ta fata daga gare shi ayyama mina ba da ma auqafahu bi arfata asabahu ba da ayyan mina sai ya same shi bayan kwanukan mina sun fari fa innahu yanharuhu bi makkah wa yajri'u anhu da na ji wannan daga maliki. to a ƙarshe kuma sai na ji maliki ya faɗi wancan shi kuma wannan ji ne wasu suka ba da labari a sai wannan kuma sai na ji da kaina قال ابن القاسم وقوله الأول الذي لم أسمعه منه ahabbu ilayya wanda ni ban ji daga gare shi ba ya fi min daɗi ya fi min soyayya min qawlihi alladhi sami'tu min kunti da kafin ji irin wanda na ji daga gare shi tunda wanda na ji daga gare shi na ce ba a ra'ayinsa a kan ba amma wancan wanda aka faɗa min na fi jin sa an ce rayyar ta hada ya ta wa ara fi masalatika ina ga ka wannan an yi juzi'a إذا نهره بمكة يا إشيه